bismillah bayan yabo da godiya ga Allah da salati da sallama ga nabi rahama sallallahu alaihi wa ba abin da zan iya cewa illa allahumma la tu'akhidni ma yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khayran mimma yadhunnun kuma ban ji daɗin yadda ɗan uwa malam DC ne wannan magana ba gaskiya magana ta gaskiya kuma nasiha ce da ya kamata mu ɗauka da daɗi kowa a cikin munan aka ce za a masa bayani a ta bayani a ta bayani ana yaba shi dole zuciyarsa za ta so amma shari'a ta hara kuma shi ya fi ni sanin wani domin hadisi ya karanta ni shari'a na karanta manzan Allah ya ce qad ta zaharahu har a yanzu a likitanci dai in aka ce mutum an rusa an karya gadon bayansa shikenan ba a gano hanyar da ake dora gadon baya ba har zuwa yanzu haka manzo Allah ya ce laqad ta zarahu in kaga mutum yana aikin alkhairi abinda zaka yi masa kai masa addu'a kai kuma kai kokarin koyi da shi in Allah ya nufe shi da jin wannan yaban sai ya ji ta wata hanyar daban sai ya zama tilka bishara muslim al'ajil sai ya zama bishara ce Allah yake masa ta gaggawa da haka ina fatan Allah sa ya ba mu ikon fin karfin zukatan mu akan irin wannan abubuwa din gaskiya kuskure ne da bai kamata mu ci gaba akan sa ba kuma illar shine dusan da ka yabi mutum ka ce ya iya kenan sai ya fara sakaci dusan da ake sukan mutum lokacin da yake ƙara dagewa ya ƙara zama madaukaki in ma ya zama yana da shi din kenan shi sa ibn hazmi yake cewa shi kullum murna yake da mai sukansa domin shi zai taimaka masa ya ƙara jajircewa sai na umar akan mumbar ya ce rahimallahu ra'an ada ila umar uyubahu au kama kala Allah ya ji kan duk mutumin da zai zo taimaka mana ya gaya mana kuskuren mu wanda yake shi mulham ne abin da yake yi yana dacewa da wahayin alkur'ani amma duk da haka cewa ke dan Allah ku taimaka ku gaya mana kuskurenmu mu kuma ce la khaira fikum illam taquluha wa la khaira fina illam naqbalha da haka ce masa ita ittaqillaha ya umar ka ji tsoron Allah ya ce ai babu alkhairi in dai ba za ku gaya mana wannan ba ba amfanin zama da ku ya ce mu kuma babu amfani gurinmu babu alkhairi tare da mu in ba za mu saurari masu mu wanda muke jagorantar su su ja hankalinmu mu akan cewa mu ji tsoron Allah ba na haka ne wa 'yan uwana gaba ɗaya nasiha da mu ji tsoron Allah subhanahu wataala mu kuma tsaya akan abin da shari'a ta zo da shi mu kokarin ganin cewa a kullum muna ɗaukaka kanmu cikin biyayyar Allah subhanahu wataala mala ya nemi magana gaskiya na nemi kada ya bani wannan damar ya ce sai na yi na ce a wannan bid'a ce ba a yi a karatun sunna dan sani sunna tv mala ya gama sallah kawai ake a tashi mala ya ce sai yayi nace to kai ne dai malamin hadisi in ka ce ai bid'a ba ruwana abin da zan faɗa gaskiya a takaitacce ne saboda lokaci na farko shi ne cewa dukkanin wanda ya zo wannan gurin da wanda wataƙi zai ji wannan karatun yana cikin ni'ima domin hakikatan wallahi babu ni'ima da ta kai Allah ya taimake ka ka samu wanda zai gaya maka Allah ya gaya maka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka samu inda za a gaya a dau hannunka a danka a dora ka a cikin hannun manzan Allah a ce bishi to wannan shine karshen ni'ima da Allah zai maka akwai wanda a duniya ba abin da suke buri illa ka bi su su don su jagorance ka don su yi amfani da kai su cimma duniyarsu su amma lai maka ni'ima ta malamin da zai jagorance ka ce ga abin da zaka yi ka samu yardar Allah subhanahu wataala ba tare da kwange ba ba tare da boye boye ba baya ganin cewa in kana da bukata ya ce maka a abin da kake bukata shine ka kawo kaza ko ka zo lokaci kaza ko za a yi ma kaza yana gwada maka cewa tsakaninka da Allah akwai wani shamaki yana gaya maka cewa ka kira Allah ko da wani yare ne yana gaya maka cewa ga abin da ake faɗa a kira Allah ga lokacin da aka kira Allah din to wannan ba karamin gata bane Allah ya maka in ka samu wanda zai maka wannan abin da ya rage shi ne kai kuma ka amfana da wannan damar domin ba makawa sai an kai lokacin da za a nemi waɗannan ɗin a rasa masu karantar da Allah makarantar da manzan Allah ayar Allah da hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka manzan Allah ya faɗi cewa Allah fa ba zai ɗauke ilimin nan kawai ya ɗauke shi daga zukatan mutane mutum ya kwanta da dare tashi ba ilimi a kansa ba amma Allah zai ɗauke masu ilimin ne a neme su a rasa sai jahilai su zauna su yi karatu su batar da mutane da haka kada mu bari sai wannan lokacin ya zo mu zo muna sallalami kuma wallahi yana dab duk wanda ke kallo yake karatu musamman yake duba abin da manzon Allah ya faɗa na ashiratu sa'a abin da su faru tashin alkiyama da abin da su gabace shi na alamatu sa'atul sugura kananan alamun wanda suke kafin su ne manyan za su bayyana ma'ana sun bayyana sannan manyan za su bayyana kawai muka sani dama alamatu sa'a guda biyu ne akwai wanda suke asugura wanda za su ta bayyana ɗaya bayan ɗaya a maratu hakenan akwai wanda kuma in suka zo lokacin yayi yace kamar yadda kasan carbi ya tsinki haka za su zo wayannan kusan guda bakwai ne ko takwas wanda malamai suka bayanin su waɗannan ajere za su taho bayyana alabi isa saukar dujal da sauran wanda suke da alaka da wannan huduwar rana da sauransu wannan a lokaci ɗaya ne babu kakkauta sannan kuma a lokacin nan lanta duk zuciyar da bata imani ba ba zai mata amfani ba to amma kafin wannan akwai amara kalanan alamu to kusan duk wanda zaka dauka ka duba a cikin nasoshi za ga cewa ya bayyana har na wato wanda za ka rika jinsa da kamar yana da nisa wallahi in ka tsaya kawai waya sai ga cewa yana gabanka daga ciki ya ce za a tashi ba za a tashi alkiyama ba sai an rasa wanda alkur'ani ma babu shi za a ɗauki alkur'ani a zukata kamar da muka ce za a ɗauki makaranta da haka za a rasa alkur'ani da haka ni da kai gata za mu yi wa kanmu mu tura kiyamar gaba da mu mu haddace wani bangare na alkur'ani domin sai ya ɗauke mu za a tashi alkiyama domin haka Allah ya alkawari to baya ga wanne ce musafin ma za a nemi alkur'anin a rasa yanzu da an ce aya sai ga mutum yana neman me ipad ko ana neman waya ko ba haka bane yanzu nawa ne a cikin me yake tunanin ya dau musafi ya karanta daga cikin musafi na wannan ba na ce a koma takarda bane haka Allah ya kawo zamani ne amma kuma ka manta cewa nawa ne cikin mu nan wayarsa ta ta karashin ko blackberry dinsa mana sakan ɗayan Allah ya ga dama gaba ɗaya duk wata ipad duk wata computer duk wani blackberry zai karashin kenan dama an daina buga takarda yanzu akwai littafai miliyoyi da babu su kwata-kwata a takarda sai dai a waya a kwamfuta alkur'anin ma abin da ake tafiya zuwa gare shi kenan to kamar yadda muka ga wannan muke alfahari muke gode Allah ce Allah ya saukake mana hanyoyi yana gaya mana cewa tashi alƙiyama dan fana ta tawa lokaci daya Allah zai ce kyaf ya ce kun shi kenan sai a nemi alkur'ani a rasa dama ni da kai mun ce hadda ba wajibi bace don kullum magana da ake kenan saboda haka alkur'ani ba mu haddace shi ba kuma akwai a waya ba sai na sai musafi na aje a gida ba lokaci ɗaya sai Allah ya aiko lokacin yayi sai a nemi alqur'anin a rasa babu a zukatanmu babu kuma Allah ya tsare mu da wannan yanayi babu kuma a cikin wayar da muke ganin muna da ita ko kwamfuta shikenan fa an gama to wallahi ko wannan ka kalla kawai ya isa ya gaya maka cewa lokacin ya zo banda kuma ga birji birjik ka ɗauki guda ɗaya kawai ya ce alharaj alamar tashin alkiyama ya ce alharaj ya haraj aka ce wa malharaj ya ce alƙatil kashe-kashe hatta la yadri al-qatil fi ma qatal wal maqtul fi ma har sai mutum ya kai zai ɗau a makami ya kashe wanda ya kashe in an tambaye shi me yasa kashe bai sani ba shi wanda aka kashe in an ce me yasa aka kashe ka bai sani ba yanzu dan Allah ko da bai ga wannan ba ya ta yi shekara biyu ta ji gif kofa ta rufe ta ce abba bam ne wallahi Allah ya isa a ce da yaro dan shekara biyu ya san wai wani awai shi bom kofa kawai ta yi gif ta ce abba bom ne wannan abin da ake cewa youthful innocence wannan ɗan eh, baka san komai ɗin ba da kake samu kana yaro ka girma baka san wani abu ba ko miciji sai ka kama baka sani ba yanzu an haramta wa 'ya'yanmu to amma ba wannan bane abin da ya kamata mu duba wani yace mata sa'a ya rasulullah yace ma za a da ba magana cewa tashi alkiyama ba makawa za ta tawo kuma wallahi ta zo ana ce faƙar jiya a shiratuwa tun lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam iktar wata sa'atu wani shakal kamar wal tanzur sun ma qaddamat li ganin gobe Allah yake kiran tashi alkiyama amma babban abin shine da aka ce yaushe ne tashi alkiyama ce ma za a dattala aka tashi alkiyama yanzu me muka shirya mata shine kowa cikin mu ya kamata ya tambayi kansa wani shiri kake ma kanka na zuwa tsaya ka tsaya a gaban Allah subhanahu wataala shine abin da malai yake magana Allah ya bamu ikon tashi cikin dare duk mutumin da ya fi karfin zuciya sai ke tsayawa cikin dare yana kiran Allah wallahi ba zai samu matsala tsayawa gaban Allah ba ka tambayi kanka ina alkur'ani ina kake ibn qayyim yace in kana so ka gane matsayinka gaban Allah ka duba matsayin alkur'ani wurin ka ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى duk wanda alkur'ani bai da gurbi a cikin zuciyarsa duk wanda bai da lokacin fahimta alkur'ani bai da lokacin karanta alkur'ani wani man ya dau alkur'ani na karanta kai ka ce dan nazari ko dan firamare amma in turanci ake kuka ce George Bush to wallahi in dai kasance kamar haka ne fa inna lahu ma'ishatan banka anan duniya zaka na cikin kunci ba lalle bane baka da arziki amma kana cikin kuncin rayuwa sannan kuma ran tashi alkiyama ka tashi makaho ka ce me yasa Allah ya ce haka aka zo maka da ayoyi na ka watsar da su haka Allah zai mance da kai ashe abin da ya kamata mu tunani kenan ya za mu tsaya cikin dare mu kira Allah so da lokacin da za a tsaya gaban Allah ba za mu samu matsala ba ya za mu yi alaka da alkur'ani ta kudda kuta yadda lokacin da za a zo tashin alkiyama alkur'ani zai zo ya wuce maka gaba dan maza Allah ya gaya mana a nan duniya kowa yana gani aka ce an zo check in aka ce an zo gosulo kowa yana ta kansa sai ga cewa da an to wai wai ana jina sai ga an buɗe hanya an wuce manzo Allah ya ce ran tashi alkiyama ikra'ul baqara wa ala imrana fa innaha tuhajani an sahibihima yau qiyama ku karanta suratul baqara ku karanta ali imrana za su zo su wuce da kai lokacin da ake turmutsu anan duniya kowa laka yake gowa ake wa ake wa jiniyan nan ran tashin alkiyama haka suratul baqara ta zo kamar kamar da kasan girgije haka za ta fitar da wanda yake karata ta wannan ne abin da ya kamata mai tunani a kansa shi ya kamata mai tanadi a kansa shi ka samu madawataki a kansa musamman in ka kalli yanayin da muke ciki a yanzu ko kalli halin da al'umma take ciki a yau ya san cewa lalle hakikatan abin da ake shirya mana ba karami bane kuma wallahi azim in ba da rahama Allah ma da yanzu ba a kawo yanzu ba to kuma a yanzu ba za a daina ba amma ni da kai me muke yi na cewa akalla ko da mutuwa za mu mutu akan imani don mutuwa za a yi ta ba makawa ko wahala za a sha ta amma ka sha wahala a cikin bin Allah baka da matsala an kewaye mu ne da makirci da duk abin da baka zato a kewaye da mu amma ko muna nan muna cutar da kanmu mun kasa gane inda muka dosa in ka ɗauko tun daga gabas har zuwa yamma ba inda aka bari ka ɗauki ƙaramin misali yanzu north east dama kowa ya san me yake faruwa tashin hankali da fitintuno da sunan koma me ake faɗa kowa ya san abin ya fi ƙarfin wannan magana za a kai hari a ce an jirgin sama yana kewaya yana ba da kwaba a aji wannan a gefe in ka ɗauki north west me yake faruwa faɗan fulani da wannan wata biyu baya aka rigima a katsina ko aka kashe mutane da yawa tsakani da allah in ka tsaya ka kalla kawai ka kalla abu in dai ba an mena wawaye ba ka taba jin fada tsakanin manoma da makiyaya da rani ina damunan take ba tukunna damuna muke ciki ina gona take balle a shige ta balle a rigima ya kamata mu rika tunani mu gane ina aka dosa amma kowa ya shiru ba mu san abin da ya faru a yalashin dan ba mutane nawa aka kama mata nawa har yanzu suke daure me yasa aka yi shiru ba a komai akai ba to ya kamata mu fahimci wani abu muhimmi cewa wallahi wallahi ba mu da abin da ya fi zaman lafiya wallahi da musulmi da kirista a ƙasar nan in ba mu zauna lafiya da junan mu ba wanda zai ci riba kawai za mu faɗa ne wanda zai ci ba gefe yake ba mu bane ba wani wanda ke maslaha a cikin tashin hankalin da ake yi da haka gara mu gane wannan mu kuma ɗau matakin da ya dace akan wannan Allah bai tsara za a rayu cewa Najeriya a yadda take a yau ba kirista ba musulmi ba haka Allah ya tsara sai an yi musulmi sai an yi kirista ina so ba na so sai kirista ya kiristancinsa Allah bai shirya haka ba in ba na son kirista ya zama wannan abu ɗaya zan yi wanda Allah ya yarda da shi shine in kiransa zuwa ga addinin Allah ya nufe shi da shirya ya shigo amma baya ga kira zuwa ga addinin musulunci ba abin da zan yi wa kirista an hana shi zama kirista a ƙasar nan da kisa da kone-kone da tada bam da harba-harba wallahi ba zai hana kirista ya kiristancinsa ba kamar yadda kuma wallahi ko ana zuwan bom sai mun yi sallah sai mun yi addinin Allah da haka musulmi ya da cewa kirista yana da dama ya yi addinin sa a ƙasar nan musulmi kirista ya da cewa musulmi yana da dama ya yi addinin sa a ƙasar nan wannan ne mataki na farko na zaman mu lafiya matukar ba mu zauna lafiya ba inda za a ji shi sa manzon Allah da aka zo sulhu da biya ba abinda aka faɗa bai ce ya yadda ba duk wani abu na zalunci sai da aka faɗe shi ce ya yadda saboda mai mai abin faɗa baya faɗa mai tarko baya ɗaga sanda ai inda za a yi talla ai tallan ƙarya ai tallan gaskiya wallahi kowa ya san wanda zai wanda za a saya saboda haka ni da kai mu ya kamata in kada mutum ya ce a kona kasuwa ba shi da turin fani a cikin ta da haka ni da kai da muke da abun faɗa mu da muke da wannan da musulmi da kirista mai hankali wallahi ya kamata mu san cewa babu maslaha cikin rigimar da ake so a hada da aka ce an kona gari kaza ko an kai gari kaza me ake yi an je coci an je kasuwa an je masallaci an je makaranta waye tsira babu da haka rigima ce da ake yi kawai wani ne daban yake da ribata akalla yanzu dai gashi nan makiyin ka wanda kai ka san cewa babu maslaha cikin shigo sai yanzu da Allah da muke kiransu su taimaka mana kana jin cewa wannan zai haifi da mai ido amma tunda mun kasa da muna ta faɗa tsakanin mu mun ki magancewa kanmu da wannan sunan za a shigo sai ya mana duk abin da za a yi mana da haka matukan ba za mu yi haƙuri mu zauna da junanmu lafiya ba musulmi da kirista ba za mu taba zama wani kasar nan ba inda ta ce an riga an gama an raba an kasa an ce ga inda ake so ko ina zai zama fitinar da tashin hankalin shine ni da kai mu ne muke da hadari in ka kalli map din da ake faɗa za a na ƙasar da za a raba an raba Najeriya ni da kai mu ne babu da mustaqbali domin wannan shari'a territory sunan mu can an ce prospective Niger Delta, I mean lower, lower Niger Republic, prospective Yoruba Republic, uh, Republic ko Federation, prospective Middle Belt Federation, amma nan sai aka ce shari'a territory. In kana da hankali, in kana karatu, kana bibiya me yake me ake nuna maka. In baka sani ba kalli me ake cewa Palestinian territory. Wani wuri ne da ba shi da yancin kansa sai dai wani ya juya shi. Shine matakin da ake tafiya a hankali, in dai muka ba da dama wallahi haka za a kai mu. sai mun yadda mun fahimci cewa mu haɗe kwaɗayinmu da maitanmu mu sani cewa a yanzu ana cikin hali ne tsaware mu san yadda za mu zauna lafiya da junanmu yadda za mu magance matsalarmu kar mu bari garin ƙoƙarin yin rigima ta cikin gida mu je mu ja rigima da ba mu iya magance ta ba in an gama da na waje ko da kana magana wanda ba addinin ku ɗaya ne a cikin gidan ma haka ne wallahi sai mun fahimci cewa sai mun zauna da juna mun yi haƙuri da junanmu ka tsaya kana rigima wani akan fahimta da kaza da sauran sola ba a je ko ina ba tabbas hakika duk mutumin da baya kan kwarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya kan alkitabu was sunna lalle sani cewa ya kama hanyar halaka amma ko a haka kuma laysa lasta alaihim bi musaitir kai mai shirin mai gargaya mutane gaskiya ne ba za ka tursasa su akan su gaskiya ba shi yasa aka tambayi Ali bin Abi Talib wanda ke da nasi daga manzon Allah akan khawarij aka tambaye shi a kuffarun hum sai na aliyu saboda yakin khawarij sai da ya sujudu shukur saboda godiya ga Allah domin manzon Allah ya faɗi falala wanda su yaki khawarij ya faɗi sufofinsu kuma ya gansu da idansa ƙuruƙuru manzala ya ce ya murƙuna min addini sun fice daga addini amma sai na aliyu aka tambaye shi farun hom kafirai ne su ya ce mina kufri farru ba kafircin suke gudu ba suna ce mana kafirai mana bai yadda a ce musu kafirai ba aka ce munafikun to munafikai ne kuma dole ba za a ci musu mumine bai kai tsaiko ko yace kun san munafikai dai Allah ya ce la qamu idan qamu ila salati qamu kusala yarauna an-nasa la yadhkuruna la qalila wayannan da suke kwana suna sallah sauke alqur'ani cikin dare suna yini suna azumi ba sa ƙarya ba sa kaza ya za ci musu munafikai suka ce to menene su ne wai yace ikhwanuna bagaw alaina yan uwanmu ne suke ta'addanci a kanmu ma yaƙi da su ne don suna ta'addanci shi yasa ya ce da an samu iko akan su ka musu komai me makami an kwace makaminsa shikenan an daure shi shikenan an masa rauni shikenan amma ba wai za a karasa shi ba maganar kama dukiya ba maganar riba ganima ba maganar kama matansu ba maganar kaza kawai iya iyaka kowaye shi ya afko maka kana da maka afka masa kuma ka ci nasara akan sa ka kashe banza kawai abin da muke tsakanin mu da su kenan ina so mu fahimci cewa inda fa kake da nassi da tabbas cewa wani din nan fa ga matsayin sa gurin Allah domin manzo Allah ya bada nassi amma duk da haka sai na Aliyu ta tahaffaz yana kiyayewa kada ya kai ga wani hukunci na daban yana gwada mana cewa a tsaya inda Allah ya tsaye da mu to wannan shine kamata mu fahimta mu gane kuma sannai wallahi matukar ba mu sa wannan a cikin zukatan ba mu dau wannan a cikin tsarin mu ba to lalle akwai matsala wannan a jimlace kenan a ɗaiɗai ku kuma mun iya tura laifi ga wasu amma sun ce in ka nuna wani da ya tsanka uku sun nuno ka naka in laifin ya ɗau ɗaya kai ka ɗau uku dan Allah a cikin guda hudun ka kashe uku me saura babu matsala ko a jarabawa ka samu 75% ka ci nasara matsalan mu ta mu ce shi yasa Allah ce inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza yanayin da mutane suke ciki ko alkhairi ko sharri hatta ya gayyuru ma bi anfusihim sai in su sun canza abin da suke ciki da haka in muna so Allah ya canza mana yanda muke ciki mu canza yanayin da muke ciki mu akan kanmu mu akan kanmu ne za mu canza sai Allah ya canza mana yanayin da yanda muke so da haka kowa a cikin mu ya dau mataki a ɗaiɗaikun mu a al'ummantan mu a yanzu dai kowa ya da bi ijma cewa yankunan musulmi a ƙasar nan sune ne cima baya dan me dan me za mu zauna mu ne a baya a kuma duk wata harka duk wani fil da ka sani na rayuwa da ake tafiyar da ita a yau din nan ka dauki fil of professionalism duk wani wanda ka dauka professional in ka dauki mutum goma mutum tara ba musulmi bane in ka dauki wani abu mai muhimmanci wanda yake na rayuwa kamar ka ce soja duk wani wanda yake babba a kasar nan kai ka sace musulmi ba shi bane in ka dauki abin da ya shafi gudanar da kasa administration ma'aikatan gwamnati civil service ka sace ba mu bane in ka dauki media abin da ya shafi jarida da abin da ya shafi yada labarai da sauran sadarwa ba mu bane in ka dauki business kasuwanci bankuna da sauransu ba mu bane tsakani da Allah kuma rika a dan me ya akai shi ne abin da ake magana wannan shi ne ya za mu shuka masara muna sa ran alkama ta fito ba zai yiwu ba hankali yana gwada mana cewa ka shuka masara kuma kai aiki kai fatan ta fito amma ka shuka masara kana sa ran alkama wallahi ba ta fitowa ba yanda za ka shuka masara ka ga alkama mu muka shirya wa kanmu time bomb ne dama in ba a yi wannan ba za a yi wannan in ba a yi wannan ba za a yi wannan shi ya sanya a wannan yankin za a yi wannan a can yankin za a yi wancan a can yankin za a yi wancan domin me kana da abin da bai gaza miliyan goma sha ba na samari wanda suke basu da aikin yi to kuma hadarin shine wanda basu da aikin yin kuma in ka kasa su arewa da kudu na kudu na arewa sun fi yawa to kuma in ka kasa su kuma na kudu da na arewa kwatanta su na kudin wanda basu da aikin yin sun yi digiri wani ya yi masa wani ya ji bai da aikin yi mu kuma nan wurin bai karanta komai ba bai da aikin yi tsakani da Allah da wanda yake da ilimi yake da takaddayarsa aikin yi yake nema da wanda kuma bai da ilimin komai wanne kake jin zai wannan sannan ka kasa samarin da suke arewa wanda ba su da aikin yi na kusa su da na kudin kuma za ga shi wancan da ya aikin ya jarabawa ya digirin nan ko masters ko phd yake neman aiki in ka auna mutum goma mutum takwas da kansa ya biya wa kansa mana tun kafin ya gama tun yana da ya gama sakandare yake nema wa kansa kuɗi yana biyan kuɗin makaranta ya gama digiri har ya masters tsakani da Allah mutumin da ya iya biya wa kansa kuɗin makaranta zai samu da zai ci sai da ya san yanda yake buga ya bugo ya samu ya ci ya sha mu kuma an ka samu wanda ma ya zama digiri din a cikin mu zaka tarar cewa yana na yana jiran ka taimaka masa da kuɗin da zai NYSC mana kwata-kwata ba ma tarbiyyantar kanmu na farko neman ilimin na biyu kuma dogaro da kai mutum ya gama digiri ya zauna shekara biyu na neman a taimaka masa ya je law school a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka gama digiri a law kuma kana jiran wani ya taimaka ma da kuɗi ka je lasku school saboda wasu state ko eh, azarelo government ko waye government ko waye government suna taimaka shi kenan ya je ya laɗe kafa yana jira wallahi sai mun gane cewa annabi ya faku rayuwar ƙasar nan ta canza yanayin da muke ciki a yau ba yanayin da za mu tsaya muna ta wannan bane tabbas hakika an yi makirci an yi kulle kulle a ƙasar nan iyaka na ame da mu baya amma daga lokacin da makircin ya tsaya ko lokacin muka samu dama mai muka yi wa kanmu me muka yi wa kanmu tsakani da Allah ba abun kunya bane a ce sai yanzu good luck Jonathan shi ya zo kawo makaranta almajirai da kowace manufa ya kafa dai amma abun kunya ne a ce ba a wata wani tsari za a ce makaranta Allah mata magani sai yanzu gwamnatin tarayya za ta yi ko da wace irin manufa ya kafa wannan wani abu ne daban amma dai dan baka yi bane sai bango ya tsage kowa a cikin mu nan ya san cewa adadin wanda suke zuwa makarantar alo makaranta makarantar islamiyya sun nunnunka waɗanda suke zuwa makarantar boko ko ba haka bane amma tsakani da Allah waye a cikin ya taɓa zuwa majalisar gwamnatin jihar Bauchi ko ta tarayya ya ce bai da bajet ɗin da aka yi ba don bai ga naira ɗaya da aka wani islamiyya ba in ka ce bajet ɗin ministry of education tsakani da Allah akwai naira goma ta islamiyya dukkanin munan kowa ya dafa ana neman kuɗin laraba ya za a yi amma makarantar da kai din baka imani da ita makarantar gwamnati yanzu in ka tara duk wanda ya san ya damu da ilimin boko na zamanin yau mutum goma mutum tara ɗansa a cikin makarantar gwamnati su ne ake wa budget din of education babu ƴaƴanmu a ciki ƴaƴanmu kuma suna zuwa islamiyya ba a biya kuɗi islamiyya ba mun kai private school mun zauna mun da hannu ko muna korafi muna kallo za a zo a kama makarantar private tana tafiya a hankali a hankali sai ta zo tana fita a ce ai duk garin yanzu in ka zo ka ɗauki wanda suke cin jarabawa a Bauchi state 70% in ba su wuce eh, ba su wuce haka ba za ka tabbata cewa yan private school ne me yasa muka kyale saboda ni dana ya tsira dan naka shi kwaya ɗaya da ya je ya jarabawa ya jige digiri ya masa SPG din shi zai fito yana kallo kuma yanda ba su kashe shi ba ka shi na ba muna gani amma da mun ɗauki mataki private school ɗin fa kawai in ka sa musu wallahi kace su gyara makaranta za su gyaru amma tunda ba mu damu bane gwamnati ba ta damu ba su private school ɗin ba damu mu al'umma mu damu ba private school kawai in ka ɗauke ta kace yanzu abinda za a yi shine duk private school take cikin unguwa lallai ta taimaka makarantar gwamnati take cikin unguwa wallahi azin makarantar gwamnati har abada in dai za a bata dama wallahi sai ta ka private school sau dubu filin wasa babu a private school ɗin ga su na mana su filin wasa na arziki babu shi ba a private school malami kwaya ɗaya za a sa ya riƙe aji a makarantar gwamnati za a ga malami hisa biyar ce firar biyar ne da shi a rana a private school in ya shigo tun safe sai an tashi zai fita amma za su ci jarabawa da an sa sharaɗi gwamnati ta cire mai shatta su ne biyan kuɗin maharaji an yafe musu amma duk makarantar take cikin unguwa misali yana eh, eh, sunan unguwar ko ma ne sunan unguwar a duba makarantun da suke ciki na gwamnati a duba na private a haɗa su a raba kowace makaranta ma ta guda ɗaya cewa lasin tsinku shine sai an ga yara nawa ne suka ci jarabawa a wancan makarantar suna da malam physics suna da chemistry amma gwamnati a nan ba malam physics malam chemistry ba math bayan kuma yaran gwamnati wanda suke zuwa gwamnatin suka fi yawa su ne kuma za su zama drop out su ne kuma za su zama korafi cewa sun zama yan daba ko yan fashi ko yan saran suka ko yan kalaye ko na da sauransu da aka magana ta gaskiya dai sai mun zauna mun yi wa kanmu tunani sai mun zauna mun dau tsari na gyara kan al'umma inda muka fuskanta mu san cewa matsalar nan tamu ce kuma sai mun ɗau take akan ta in ba haka ba lalle za a kai irin wanda aka yanzu Chibok dai ta gagari 'yan Najeriya yanzu gashi nan gaba 'yan duniya ta tare za ta kwato mana 'ya'yan nan amma an kwato su kuma zai faru da wannan gurin Allah kaɗai ya sani kafin a fita daga kafin a fatattake sun an fatattake su da gaske ma kenan in ma akwai sun tukunna wanda ake cewa a fatattaka din kafin a gama an mamaye gurin nan bayan nan kuma me aka dasa me aka saka baka sani ba saboda haka ya kamata mu san wannan kuma da mataki akan wannan kowa kuma akwai abin da zai iya yi dan kasuwa akwai abin da zai yi ma'aikacin gwamnati akwai abin da zai yi dan siyasa akwai abin da zai iya yi gaba ɗaya mu al'ummaci akwai abin da zamu iya yi amma matsalar mu shine in aka ce an zo an kada wannan gangin namu na siyasa shikenan gaba ɗaya wa shi mun tara masallaci amma ana fita waje sai a fara sara suka saboda wannan dan kaza ne wannan dan kaza ne mun kasa fahimtar cewa magana ba ta waye dan kaza bane in muka fitar da ajanda nan masallacin muka ce ga abin da muke so a wannan unguwar nan unguwar mu ce ga abin da muke so wallahi ba mu bukatar ma sai mu tsaya mana bata lokacin mu kawai sharadin mu shine inda muka zabe ka abin da ka yi kuma wallahi in ba kai ba za mu kirawo ka kiranye akwai dama a gwamnatin tarayya zaka iya zuwa ku ce ba ku da wannan aka zaba din bai dawo ko an zaɓe shi amma saboda kawai mun an raba mu shikenan sai a ta raba wani ba da kudi ba da kudi shikenan a ta rigima tsakaninmu da haka dai a takaice a dunkule gaskiya matsalar mu ta mu ce kuma lalle kowa sai ya dau mataki a kanta babba daga cikin wanda kowa hadari shine ba mu san addinin mu ba mu damu da addinin mu ba matukar ko muna da jahilcin addini dama ga mu da jahilcin zamani to kuma ba inda za mu ci in dai muna so mu zauna lafiya sai mun kowa mun fahimci addinin daga mabuga mai tushe amma a lokaci guda kuma da muke ƙoƙarin fahimtar addinin mu kuma sai mun kalli rayuwar mu almu'minu yusun fatin shi mumini yana da hankali waye ne shi kuma a faɗake keke shi yasa manzo Allah ya ce la yurdagu mu'minu fil jawri marrataini an yi daya an yi biyu an yi uku an yi 2000 kaza an yi 2000 kaza 2000 kaza sauran 2000 kaza saboda haka zamu gani za mu ɗau mataki ko kuwa ina allah la gayyuru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ya ba mu ikon gyarawa ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah kuma ya fallasa duk wanda ke nufin mu da sharri Allah kuma ya mai da sharri a kansu wanda suke za su ma alkhairi gare mu a cikin wannan yanayin da muke ciki da ma bayan abin da zai biyo baya Allah ya ba su iko da dama akan mulkin mu waɗanda babu alkhairi tare da su Allah kare ba su ikon samun mulki a kanmu duk abin da zai haɗa kan musulmi da al'ummar ƙasar nan gaba ɗaya Allah ya ba mu ikon aikata shi duk abin da tada hankali al'ummar ƙasar nan Allah ya ba mu ikon kauce masa duk abin da kuma ake ƙoƙarin yi na wato tunzuro al'ummar ƙasar nan ta yi faɗa da junanta ko wannan Allah kare ba da nasara a cikinsa abin da zama alkhairi zaman lafiya gare mu Allah ya tabbatar da shi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh